Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo da 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Free a kan mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar dalol da kuma niyya dukkan zangon FM. Ana iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a sashin hausa.com ko kuma hausa.com Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkan ku da safiyar Litinin 16 ga watan Janairu shekara ta 2017 sahabo Imam Aliyu ne daga nan Washington DC tare da jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki za mu gabatar da shirin safe ga kanun labarai. Duk da kiyawar shugaba yaya Jamai na kasar Gambia da sakamakon zaɓe a kan kayan da ya sha, Adama Baro yana shirye-shiryen za a rantsar da shi a ranar 19 ga wannan watan idan Allah ya kai mu. a nan amurka kuma cece-kucen da suka kane ne zaben donald trump har yanzu ba su kawo ba sabon rikici ya kunno kai tsakanin kasashen serbia da kosovo kan rubutu a kan wani jirgin ƙasa. to allah ya kyauta wannan tsadar da ta zo ta yanzu dinnan babban abin da ya jawo shine a daidai lokacin da babu dala da take da yawa a cikin kasuwa wanda ya jawo dan kuɗin da take shigowa na dala ba su da yawa sannan kuma a wannan yanayi aka fi naira ta nemo kanta daraja Farfesa Garba Ibrahim Sheka kan dalilin hauhawa farashin kayayyaki. Ƙungiyar Eko za ta magance rikicin manoma da kuma makiyaya. A jamhuriyar Nijar kuma ƙasar ta ce za ta saka kafar wando ɗaya da kantunan sayar da magunguna domin tsawwala kuɗi. Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin ciki da gaskiya a dakaci labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jiya Lahadi mai magana da yawon zababben shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya tabbatar cewa za a yi bikin rantsar da sabon shugaban a ranar 19 ga wannan wata na Janairu idan Allah ya kai mu. Duk da kiyawa da shugaba yaya jama'i ya yi na kin sauka daga kan ragaman mulki. Mai magana da yawon zababben shugaban Mai Fati ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa a ranar 19 ga wannan wata wa'adin shugaba jami zai kare kuma a lokacin shi kuma adamu baro zai fara wa'adin mulkin sa, babu abin da zai canja a bayan da shugabannin kasashen kungiyar haɓaka tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas suka kasa shawo kan shugaba jami da ya rungumi kaddara ya sauka daga kan ragaman mulki bayan wa'adin mulkinsa na shekaru biyar ya ƙare mr baro ya tafi ƙasar senegal ba a tantance nan da nan abin da ya sa mr barrett din ya tafi ƙasar senegal ba to amma kafofi sun bayyana cewa saboda rashin matakan tsaron kare shi yadda ya kamata ne ya sa ya tafi ƙasar senegal shugaban senegal din ya yi na'am da buƙatar mr baro ta zuwa ƙasar senegal din har zuwa ranar da za a rantsar da shi a nan amurka kuma a ranar juma'a idan allah kai mu za a rantsar da donald trump a matsayin shugaban amurka na 45 yayin da shi kuma shugaba barack obama zai sauka da kan karagar mulki bayan ya gama wa'adin shekaru takwas to sai dai kuma har yanzu ce ce ku ce da suka dabaibaye zaben har yanzu suna ci gaba da kanene harkokin siyasar amurka domin kuwa ana ta muhawara a kan bayanin da jami'an laƙin asirin amurka suka yi cewa ƙasar rashi ta shishige a zaɓen shugaban ƙasar amurka domin donald trump ya lashe zaɓe ya zuwa yanzu kuma akalla wakilan majalisar dokokin amurka guda goma sha takwas 'yan jam'iyyar democrat ne suka ce ba za su halarci bikin rantsar da donald trump ba ana sa ran cewa kimanin mutane 800 zuwa 900 ne za su zo nan washington dc domin su shaidi bikin rantsar da mr trump sai dai kiyasin bai kai yawan waɗanda suka shaidi bikin ranar da shugaba barack obama ya rantsuwar kama aiki ba kuma akwai mutane da dama da za su zo domin yin zanga-zangar nuna rashin amincewa a wata hira ta haɗin gwiwa da jaridar times ta london da kuma jaridar bile ta ƙasar jamus suka yi da shugaba mai jiran gado donald trump yaya abin da ya saba yi ya ce yana mutunta shugabar jamus angela merkel to amma ta yi mummunan kuskure da ta bari dubban 'yan gudun hijira suka shiga jamus yawancin 'yan gudun hijirar musulmi ne waɗanda suke kwarara zuwa turai domin arcewa daga yakin ta'addanci da kuma fatara. Ta wani gefen kuma, a yayin da suke bayyana tsoron shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ƙila ya canja akalar manufar Amurka a Gabas ta Tsakiya, wakilai daga fiye da ƙasashe 70 da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa jiya Lahadi suka jaddada cewa kafa ƙasashe biyu ta Falasɗinu da Isra'ila ce kawai hanyar samun zaman lafiya a yankin. Bayan wani taro da suka yi a birnin Paris da bai samu halaccin wakilan Falasɗina da na Isra'ila ba, shugaban Faransa Francois Hollande ya yi watsi da masu yada jita-jita da ta baba waɗanda tuni suka ce babu yadda za a yi a kafa ƙasar Falasɗinu. Taron na samun zaman lafiya wanda shine na biyu da Faransa ta ɗauki ɗawainiyar gudanarwa cikin ƙasa da shekara ɗaya. Sanarwar bayan taron ta ce za a sake yin wani taron samun zaman lafiya kan ƙarshen wannan shekara ta 2017 idan Allah ya yarda. Wasu suna bayyana tsoron cewa Donald Trump wanda kila ya fi nuna ƙaunar tsugunar da Yahudawa 'yan share wuri zauna da Isra'ila take yi ya mai da ofishin jakadancin Amurka a Isra'ila daga birnin Tal Aviv zuwa birnin Kudus. Matakin na iya jawo barazana ga begen kafa ƙasashe biyu Isra'ila da falastinu makwabcin juna a zaman hanyar da fi dacewa na samun dawwamamman zaman lafiya a yankin ko kuma tsakanin bangarorin biyu. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murai Amurka a nan Washington DC. shugaban ƙasar sabiya tomilas nikolik ya ce ƙasarsa a shirye take ta tura sojojinta zuwa ƙasar kosovo domin kare sabiyawa idan hakan ya zama wajibi wannan furici da shugaban ya yi ajiya lahadi ya biyo bayan ta da jijiyoyin wuya tsakanin jaman ƙasashen biyu a lokacin da aka hana wani jirgin ƙasar da aka rubuta kalmar cewa kosovo sabiya ce shiga kosovo a ranar asabar shugaban sabiya ya ce kasashen biyu suna dab da fadawa rikici yayin da shi kuma firaministan kosovo ya fada a 'yan jarida cewa jirgin ya aika saƙon mamaya shugaban kosovo hashim taci ya fada a jaridar gazette express cewa ya buƙaci 'yan sanda da ministan harkokin cikin gidan ƙasar da su hana jirgin shiga kosovo ta kowane halin ƙaƙa to amma shugaban sabiya nikolik ya ce kosovo ta nuna tana son a yi yaƙi bayan da ta tura jami'an tsaro na musamman domin su hana jirgin shiga yankinta. jiya lahadi hafsan sojojin pakistan general kamar javed bajwa ya faɗa wa shugaba ashraf gani na afghanistan cewa sojojinsa sun samu nasarar ko da dukkan tudun mun tseren 'yan ta'adda a pakistan kuma ya jaddada bukatar da ke akwai na haɗin kai akan matakan tsaro tsakanin ƙasashen biyu domin daƙile kutsawar 'yan ta'adda a cikin ƙasashen biyu ta kan iyakoki General Javed Bajwa ya buga wa shugaban Afghanistan wayan tarho bayan hare-haren bama-bamai da aka kai kusan lokaci guda a birane daban-daban na kasar Afghanistan ciki har da Kabul babban birnin kasar a ranar Talata. Wannan tarzoma ta kashe fiye da mutane hamsin da kuma na wasu da dama. Ma'aikatan jakadancin dolar kasashen Larabawa guda biyar suna daga cikin waɗanda aka kashe. janar bajwa ya buga wa shugaban afghanistan wayan tarho ne domin yi masa ta'aziyya to amma jami'an afghanistan da 'yan siyasa suna zargin hukumar leƙen asirin sojan pakistan da laifin taimakawa 'yan tawayen ƙungiyar taliban wajen ƙulla makarkashiyar munanan hare-haren bamabamai a kan ƙasarsu labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla za ku ji matakan da kungiyar ECOWAS za ta ɗauka na magance rikici tsakanin manoma da makiyaya. Amma yanzu cibiyar kididdiga ta Najeriya ta ce an samu tashin farashin kayayyaki ta kowane rukuni tsakanin watannin Nuwamba da Disamba wato daga kashi 18.48 zuwa kashi 18.55. Duk da haka masana tattalin arziki suna bayyana damuwa a kai. To akwai abin da gwamnati take yi akan haka ga abin da Garba Shehu ya ga Hassan Maina kaina. saboda haka akwai matakai daban-daban da gwamnati take yi don ta kawo sassauci. Farfesa Garba Ibrahim Sheka malamin tattalin arziki ne a Jami'ar Bayero. Wannan tsadar da ta zo ta yanzu din nan ba abin da ya jawo shi ne a daidai lokacin da babu dala da take da yawa a cikin kasuwa wanda ya jawo dan kuɗin da take shigowa na dala ba su da yawa. Sannan kuma a wannan yanayi aka ce naira ta nemo wa kanta daraja a haɗa ta da dala. Wannan shi ya kawo kamin ka ce wannan naira tana kan naira ɗari da casa'in da bakwai akan dala ɗaya a rana ɗaya da aka fara wannan koma ɗari biyu da wajen tamanin da wani abu yanzu ta koma ɗari da wani abu so wannan ne babban abin da ya ga mana wannan hawa farashin na yanzu ɗin nan da muke so magana ta gaskiya dole ne gwamnati canza tsare-tsarenta. Masu sharhi na ƙorafin yadda gwamnatin Najeriya ta naɗa mataimakin shugaban ƙasa a matsayin jagoran tattalin arziki bayan kuma lauya ne shi baya ga mataimaka na musamman ga shugaban ƙasa kan harkokin watsa labarai har guda shida yayin da ake jin ɗuriyar mai taimaka masa kan tattalin arziki guda ɗaya tilo to ko me kakakin fadar shugaban ƙasar zai ce akan haka. mataimakin shugaban kasa Profesa Yemi Oshibanjo shugaba ne saboda haka ba gaskiya ne a ce mutum ɗaya aka ɗauka aka ba tattalin arzikin Najeriya a hannunsa ba akwai kwamiti na kwararru waɗanda suke zama maganin cewa wai shugaban kasa yana da masu ba da shawara kamar mutum biyar idan aka duba a gwamnati da ta wuce wannan ofis da kake magana mutum goma sha shida ne a ciki. Masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu na ganin yana da kyau ake saurarawa kwararru irin na bayan fage. Duk shugaban ƙasa komai. komin iliminsa mun kwarewansa yana bukatan masana tattalin arziki a kusa da shi akwai tasirin da zai yi idan shugaban kasa yana da mashawarta waɗanda suka fahimci tattalin arzikin a ciki wanda ya zaba da kuma waɗanda ba su zaba ba zan baka misali duk maganar da za a maka a tattalin arziki a fadin najeriya sai an yi magana mai girma sarkin kano muhammadu sanusi wanda bayan kasancewansa masanin tattalin arzikin kasa ne ya kuma rike babban bankin kasa wanda ya kuma taka rawar gani sannan kuma hukumomi na duniya suna saurari sauraron maganganunsa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Majalisar Dokokin kungiyar ECOWAS ta naɗa wani kwamiti da zai sha ta hanyoyin warware rikici da ya kici ya kicin ya tsakanin manoma da makiyaya a faɗin yankin ƙasashe da ke yammacin Afirka. shirin na tsawon shekaru goma zai yi la'akari da abin da ya wakana cikin goma da suka wuce ga rahoton da nasiru adamu da kaya ya haɗa mana politik ndemri be durgol no yayirta ha lesɗe africa hirnangere ɗo mun zo na abuja don mu tattauna kan lamuran bunƙasa noma da kiwo a yankin afirka ta yamma da hakan ya shafi yunkurin kawo ƙarshen duk wata fitina tsakanin manoma da makiyaya dr aliyu ibrahim na kwamitin raya tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas da ke kula da bunƙasa noma da kiwo a taron zayyana hanyoyin kawo ƙarshen rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya da hakan kan haddasa asarar rayuka da dukiya za mu rubuta tsari a littafin da zai zayyana yadda lamuran noma da kiwo za su bunƙasa a tsawon shekaru goma nan gaba na tambayi dr ibrahim da ke magana magana da fillanci shin wace riba za a cimma daga wannan littafi da suke rubutawa. Sababu be funa dum remo duro on ta himbe je jangi boko en je en je ta bari barike. Gaskiya ta bangaren rashin juruwar manoma da makiyaya wasu ne masu ilimin zamani da ke aiki a birane ke zuga su mun san ba yadda za a yi manoma su rabu da makiyaya da haka za mu ci gaba da faɗa musu cewa su ɗan juma ne da dan jummai. Sarkin Fulanin Augi Abubakar Aliyu Kirwa ya ce dagewa ta hanyar kafa gandun kiwon shanu zai zama maslaha yana mai cewa ba wata ribar fitina tsakanin sassan biyu da hakan ma kan buɗe kafar shigowar wasu 'yan ta'adda da kan hallaka makiyayan ko wasu su yi shigar burtu da sunan makiyaya su tafkata annati. Kaga Fulani yawo suke ba su da wajen nasu to matsalar da yake kawo tashin hankali tsakanin su da manoma yawanci kenan saboda in kana hukun dukiya dabbobi kana tare da su sun dogara ga Allah sun dogara gare ka dole duk ran da suka kwana da yunwa kai ba za ka ji daɗi ba ko akwai ka ɗaure yanzu duk ranar da ka manta baka bata abinci ba ya za ka ji za ka dawo ka tausa mata to balle wanda yake tare da dabbobi misali akwai mai nagge ɗari akwai mai ɗari biyu akwai mai dubu shi ma makiyayin zamani yariman muri ya ba da shawarin samar da rawa ga makiyaya da saka manoma za a shuka ciyawa akwai birkeriya tana nan akwai digiteriya tana nan akwai gamba tana nan akwai makuna na legum a raya wa'innan abubuwan su ne ba a yi ba amma a ce wai za a ɗauki fulani a je a yanka musu daji a ajiye su to an so maganin da aka kwakwashe su abin da ke zama yara su fantsare su zama mashaya giya su zama 'yan ta'adda wannan duka shine zai sami wanda aka bar shi da jahilci makiyaya kan zaga duk yankunan afirka ta yamma da hakan ya samu karfi daga izinin shige da fice na ecos kan dokokin yankin helkatar ecos kotun ecos da ma majalisar dokokin ecos Dunna Abuja. Nasira da Maili hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a kanmu so juna manufar mu anan da mu gana, zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na in kuru ma hakika gwarzo na Daga jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ta kudiri aniyar daukar matakan sassauta farashin magunguna a dakunan sayar da su bayan da aka gano da dama daga cikinsu suna tsawwala farashi, lamarin da ka jefa masu karamin karfi cikin damuwa. Wakilin muryar Amurka ya mai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ya in farmasi qui a une marge bénéficiaire de 30%. On va appliquer les textes, quel que soit ce que ça va nous coûter. Sai dai masu ɗakunan sayar da magunguna sun ce bambancin farashi daga wannan farmasi zuwa waccan ba abin mamaki ba ne. ga ra'ayin ɗaya daga cikin masu wannan sana'a hajiya na na aisha farashi wannan abu ne mai wuyar al'amari wani zaka iske shi likita shi duka doktorori ne suna aiki tsakani da Allah albashin da yake basu da yawa ne wani kuma zaka iske 'yan makaranta ne yake daukowa yake dan basu wani abu suke aiki kenan dole farashin wani sai an zamana an tattamna wani abin da jama'a ke korafi a kansa game da harkokin sayar da magunguna shine sakaci ko rashin lakantar aiki kamar yadda wani magidanci Sulaimaje ya taba tsintar kansa cikin halin ciwo daban magani daban. Na ba da takarda wadda dokta ne ya ce in je in sai magani kaza haka kawai da na je kawai gida sai na yi ta sha. To bayan sha na wuni guda sai nake jin bakina na ta bushewa sai na dawo wajen likita sai na kwatanta mishi sai ci ina maganin da na saya saboda nan a haƙarƙari na sai na shi in taɓa ma na yi ciwo shi ashe maganin da aka bani har ya taɓa eh, hanta ta to sa'an ya duba sai ce mai ai wannan maganin kamar mai kansa ɗin ma ɗa guda yake sha a sati ni kuma na sha ɗa uku na ce a wannan maganar yana da kyau a ce na kai ƙara saboda ya zama gargaɗi a gare su in ka duba a cikin farmasi nan akwai wanda kamar 'yan gidansu ne ake sawa sai da magani ba tare da sanya karatun abin ba da take tsokaci akan batun ɗaukar ma'aikatan da suka cancanta da aikin sayar da magunguna Dr. Zabawu Majalli Amadu mamba a kungiyar masu kemis kemis ko farmasi cewa take. Har ka sayar magani mun masu sayar mana magani lakwal ke na vendor an farmasi musamman akwai lakwaloli wanda vendor an farmasi ake koya musu. Kenan in kun ga dan uwa cikin farmasi dan da ya diba harka kuɗaɗe ya je ya zuba banki ko diba wani harka dai harka aikin cikin farmasi shi kun ba sai mutun ya vendor vandar an farmasi ba. Yanzu haka dubun wani wanda ya buɗe ɗakin sayar da magunguna ba akan ka'ida ba ta cika. wanda tuni aka yanke shawarar korarsa daga aikin gwamnati kafin a gurfanar da shi a gaban alkali ji ministan kiwon lafiyar al'ummar Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa. To a gaida Sule Barma. Saboda haka duk wanda ya ga girman Kano ya ce ba ta bukatar jirgi to mutum ne da wanda yake bai san abin da zamani yake ciki ba. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan za mu kawo muku ƙarin bayani cikin shirin hantsi. Ana tare da sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC karfe 12 da kusan minti goma na dare. Ga Ibrahim Alfahamed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Barkamu da shigowa wannan sabon shekara ta 2017. A yau za mu ɗan waiwaya baya ne mu ga irin batutuwan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya taɓo su a shekarar da ta shige da kuma sakamakon da biyo bayan su. Batun da muka fara takala a shekarar da ta shige shine na rundunar 'yan sandan Najeriya. karkashin jagorancin Sufeto Janar na 'yan sanda Solomon Arashe a wancan lokacin. abin da ke faruwa kuma muka takala a lokacin shine yadda ake tsallake wasu da suka cancanci ƙarin girma ana ba mu wasu na ƙasa da su a saboda ko dai ba a ƙaunar yankin da su waɗannan mutanen da aka tsallake suka fito ɗin ko kuma dai an fi ƙaunar na wani ɓangaren daban a wancan lokacin majiyoyi da yawa a ofishin speto janar ɗin da kuma hedkwatar 'yan sanda ta ƙasa har ma da wasu jihohin sun gabatar mana da kwararen shaidu na irin takaddun ƙarin girman da shi Solomon Arashe ya rika turawa. A wancan lokacin dai masu magana da yawunsa sun musanta wannan batun, har ma suka yi ƙoƙarin ganin an hana mu gabatar da shiri kan wannan batu. Bayan da muka fara gabatarwa, fadar shugaba Muhammadu Buhari ita ma ta kaddamar da nata binciken kan wannan batu, kamar yadda wasu ƙwararen majiyoyi har guda biyu suka bayyana mana. wanda daga ƙarshen lamarin ya yi sanadiyar yin ƙarin girma ga wasu manyan jami'an 'yan sanda da aka tsallake ga yadda muka gabatar da sakamakon wannan batu a wancan lokacin jama'a assalamu alaikum a yau tafe muke da kyakkyawan labari idan kun tuna mun bayyana muku cewa rundunar 'yan sandan najeriya tana da wani kundin jerin sunayen dukkan jami'anta daga kan shi speto janar din har zuwa ga masu mukaman csp ko kuma chief superintendent kowa da matsayinsa a cikin jerin ma'aikatan domin a san wane ne ya girma wani. A wancan lokaci an sanya kafa aka take wannan kundi, ana ɗauko jami'ai daga ƙasa ana yi musu ƙarin girma yayin da aka yi ta tsallake waɗanda suke sama da su waɗanda kuma kusan kaco kam ɗinsu 'yan yankin arewacin Najeriya ne. To, da alamun wannan batu ya shiga kunnen waɗanda ya kamata su ji, domin ko an fara samun sabon salo. su waɗancan da aka tsallake a can baya ɗin 'yan arewa an fara bi ana ɗauko su ana musu ƙarin girman da suka cancanci a yi musu tun wancan lokacin kamar yadda na ce an fara ne domin a cikin 'yan kwanakin nan takarda ta fito ta yin ƙarin girma ma wasu mukaddasan kwamishinonin 'yan sanda ko dcp da farko mutane biyar hudu 'yan arewa guda ɗaya kuma ɗan Legas, waɗanda suka hada da John Jackson Mava daga yankin ƙaramar hukumar Hong a jihar Adamawa da Olushola Babajide David daga karamar hukumar Ikorodu a jihar Legas sai Titus Simba Lamurde daga karamar hukumar Mubi ta Kudu a jihar Adamawa. da cika abubakar mai damma daga karamar hukumar yabo a jihar sokoto sai kuma ibrahim abdullahi cafe daga karamar hukumar tsafe a jihar zamfara waɗannan jami'ai an ba su mukamin kwamishinonin 'yan sanda kuma aka ce zai fara aiki tun daga ranar 15 ga watan Disamba ta shekarar da ta shige. A makon da ya shige kuma an sake fitowa da sunaye guda goma na mukaddasan kwamishinonin 'yan sanda wato DCP waɗanda su ma aka yi musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. A wannan karo ma an bi tsari ta yin amfani da kundin jerin ma'aikatan 'yan sandan aka bi layi aka ɗauko waɗanda aka tsallake a can baya su goma dukkansu 'yan arewa aka musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni waɗannan kuwa sun haɗa da mr ero oga daga ƙaramar hukumar oju a jihar benue da yunana y babas daga ƙaramar hukumar tafa balewa a jihar bauchi da ɗan malam muhammad daga ƙaramar hukumar katsina a jihar katsina sai mu'azu zubairu halliru daga karamar hukumar dukko a jihar gombe sai rabi'u yusuf daga karamar hukumar wukari jihar taraba sai sanusi yanma lemu daga karamar hukumar bako a jihar naija sai ahmed ilyasu daga karamar hukumar kaduna a jihar kaduna sai isyaku muktar garko daga garko a jihar kano sai muhammad uba kura daga jihar Kano tare kuma da Alhassan Mamuda daga Majalisar Karamar Hukumar Funtuwa a jihar Katsina. A shekarar da ta shige ɗaya daga cikin manyan batutuwan da muka takalo shine na wata mai suna Malama Firdausi. wadda ta yi zargin an kwace mata 'ya'ya guda biyu bayan mutuwar mijinta kuma an zo an ce mata ɗaya ta mutu an yi ta hayaniya sosai kan wannan batun da aka yi ta ƙoƙarin a bayyana shi da cewar watakila wani muradin siyasa ne ya sa muke yaya ta wannan batun. Ƙungiyar Amnesty International ta shiga cikin wannan batu har ma babban jami'inta da ke lura da arewacin Najeriya Dr. Suleiman sha'ibu ya yi tattaki zuwa Bauchi domin bin kadin wannan magana. Wannan rana rana ce wadda ba mu kaɗai ba duk state ɗin na bauchi state ya kamata su yi murna da wannan rana domin rana ce da allah ya walwale wani kulli da ya kamata mutane su san an walware shi kullin nan da ba a warware shi ba ya tashi to zai zama gobara ya ci mutane da yawa to amma allah ya warware shi muna godiya ga allah muna godiya ga 'yan jaridun da suka tashi tsaye suka sanar har duniya ta ji har muka shigo ciki har aka walwala wannan kulli. sunana yakubu shehu abdullahi dan majalisa mai wakiltar cikin garin bauchi a wakilin birni a masarautar mai martaba sarkin bauchi ina godiya ma allah su wata wata'ala maɗaukakin sarki da ya sa yau aka gane gaskiya gaskiya ne assalamu alaikum sunana firdausi ina mika godiya ta ga allah ina mika godiya na wa boa da suka kawo wannan labari har allah ya kawo ƙarshen wannan labari To a bayan wannan ma mun taɓo batun Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi wanda ya lashe gasar Ƙur'ani ta Najeriya a ajin masu hadda da kuma tafsir wanda shi ya kamata a tura ya wakilci Najeriya a ƙasar Saudiya. to amma sai aka tura sunan wanda ya zo masa na biyu ranar da muka yi wannan shirin sai ya fada a kunnen shugaban kwamitin ayyukan hajji da hulɗa da majalisar dokokin ƙasar saudiya a majalisar wakilan tarayya ta najeriya sunana dr abdullahi balarabe salami dan majalisa mai wakiltar wadawa da illela a majalisar tarayya majalisar wakilai ta ƙasa a abuja ina kuma shugabancin kwamiti mai kula da abokantaka ko dangantaka tsakanin majalisar shura majalisar kasar saudiya da kuma majalisar mu ta wakilai ta najeriya da kuma al'amuran hajji to alhamdulillah lokacin da muka ji wannan hira da kai da wannan bawa allah mataimaki na dr sani audu shi allah ya sa daga jihar bauchi yake ya ji wannan to kasance wannan al'amari ya na musulunci kuma yana da alaƙa da harkan saudiya da kuma nanan ga kuma dama dai mun wakilta mu mutane muke yi to matakin da muka ɗauka shine mai kokari mun tuntuɓi duk wanda ke da hannu cikin wannan al'amari domin mu ji ya aka yi wannan abin ya faru gaskiya al'amarin to bincike dai ya nuna gaskiya ne wannan ba Allah abin da ya faɗa na shi ya kamata ya tafi a ya wakilci eh, makarantar alkur'ani masu tafsiri a tasiri a wannan kasa domin shi ya zo na ɗaya lokacin da aka yi gasar musabaka to sai muka fahimci cewa an samu kuskure daga wani mutum guda wanda ya kuskure wannan kuskuren kuma ya faru ba tare da sanin jami'a ba ba tare da sanin 'yan kwamitin ba ba tare da sanin kuma kwamitin musabaka ba amma saboda kokarin da muka yi muka tuntubi ainihin 'yan kwamitin musabaka na bauchi ko na yi magana da shugaban jami'a na sokoto muka yi magana da shugaban kwamitin musabaka dr sadiya umar a to duka nan da ya jiya nan take suka je aka yi mitin aka binciko aka fahimci a shi akwai kuskuren da aka samu ko babban kuskuren da wani ɗaya daga cikin su shi ne ya kamata takardar da ake nema ta shekaru a declaration of age ya kamata lokacin da saudiya suka aiko suka ce sai mai shekara kaza to ya kamata su tuntuɓi wannan bawan allah ya kawo takardarsa to kuskuren shi ne ba a kira shi ya kawo takardarsa ba sai suka zaci cewa ai ya wuce wannan shekarun to kuma shi wannan mutum guda sai ya ci gaba ganin yana sauri sai ya je dauki sunan wannan wanda annabiyunsa da yake takardunsa na hannunsa ya aika wanda shi wannan gaskiya mun tabbata ma yi wanda ya aka kuskure na ya babba to wannan shi a kuskure kuma ya yarda da wannan kuskure kuma duk mun yadda da wannan kuskure mun dai taɓa batutuwa masu yawa cikin shekarar da ta shige waɗannan kaɗan ne kawai daga cikinsu a wannan shekara ma da yarda Allah za mu ƙara ƙaimi wajen bankaɗo sata da wawura da cin zarafi da kuma danna haƙƙi na marasa galihu Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a ci gaba da kasancewa da wannan shiri namu na ciki da gaskiya. Ciki da gaskiya To madalla ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya. jiya lahadi mai magana da yawan zaɓen shugaban ƙasar gambia adamu baro ya tabbatar cewa za a yi bikin rantsar da tsohon da sabon shugaba a ranar 19 ga wannan wata na janairu idan allah ya kai mu duk da kiyawar da shugaba yaya jamin ne cewa ya sha kaye A ranar Juma'a idan Allah ya kai mu za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 45, sai dai kuma har yanzu cece-kucen da suka dababe zaɓa har yanzu suna ci gaba da kaneniyar harkokin siyasar Amurka. Shugaban ƙasar Sabiya kuma ya ce ƙasarsa a shirye take ta tura sojojinta zuwa ƙasar Kosovo domin kare Sabiyawa idan hakan ya zama wajibi. Wannan furuci da ya jiya ya biyo bayan tada jijiyoyin wuya tsakanin jami'an kasashen biyu a lokacin da aka hana wani jirgin kasa na kasar Kosovo din wato sabiya shiga Kosovo a ranar Asabar. To a gaishe ki da haka Allah kama karshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da da rashin tayi da Salihu Garba yake shiryawa ya kuma gabatar. kamar na madadin juma'a ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da chubahiro Yodo ne da ya kula da akin gabatar da shirye mu da ma injiniya john ellison wadda ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya